أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مقرم دا السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa da ku a wannan masallaci na Bilal bin Rabah da ke birnin Katsina a wannan rana ta 26 ga watan ramadan na shekara ta 1439 wanda ya daidai da 11 ga watan jun na shekara ta 2018 a wannan majalisi wanda shi ne majalisi na 23 a jerin majalisar da muke gabatarwa na tafsirin alkur'ani a wannan wata na ramadan idan ba manta ba a jiya mun tsaya inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim in sun yi imani da irin abin da kuka yi imani da shi na imani da dukkan manzannin Allah subhanahu ta'ala da kuma littattafansu to tabbas zai zamanto cewa sun shirya in kuma ba haka ba to suna cikin matsala Allah kuma zai isan maka su Allah ne shi ne wanda yake kuma masani sibghat Allah wa man ahsanu min Allah sibgha wa wa nahnu lahu abidun sai Allah yake kula tuhajuna na fillahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم yanzu kuna jayayya ne da mu game da Allah subhanahu wataala wa huwa rabbuna wa rabbukum alhali kuma Allah subhanahu wataala shine mu. wa rabbukum kuma shine ku. kuma wala na a'maluna muna da ayyukanmu da muke aikatawa waɗanda ba su shafe ku ba tunda Allah ba zai muku sakayya game da aikinmu ba Wala kum a'malukum kuma kuna da ayyukan ku waɗanda Allah subhanahu wataala zai duba Eh, ya ba ku sakamako game da su ba ruwanmu da su wa nahnu lahu mukhlisun mu ne mun riga mun tsarkake addinin mu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya ce a cikin sura Yunus fa in ka fa qul amali wa lakum amalukum in sun ƙaryata ka ba su yadda da abin da ka zo da shi ba to ka gaya musu cewa ni fa aiki na za a saka min da shi kuma aikin ku yana nan a wajen Allah zai muku a gwargwadon yadda yake amma kuma dai ba ruwana da abin da kuke aikatawa fa in hajju ka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa man a surata al-imran Allah yake cewa an sun yi jayayya da kai to ka ce ni na riga na miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da ni da wanda ya biyayya gare ni saboda haka ku kuma ko kunni miƙa wuya ko kan kunni miƙa wannan ni ba shi daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya umarce mu da shi in alaika illa bala ba abin da yake kanka illa ya zamanto cewa ka isa wa ma ala rasuli illa balagul almubin ko abin da yake kan manzo kawai shine ya zamanto cewa ya isa latta alaihim bi musaitir Allah madaukakin sarki yake cewa ai kai ba mu dora ka akan su ba ba mu ɗora ka a kansu ba saboda haka abin da yake kanka shine ka isar musu da saƙo wa ma an ta alaihim bi wakil saboda haka abin da yake kan mai wa'azi da kuma annabawan Allah subhanahu wataala shine tsitar isar da sako inna kala ta man ahbabta kai ba za ka iya shiryar da wanda kake so ba walakin Allah ya hadiman ya sha Allah subhanahu wataala shine yake samar da imani a cikin zuciya ga wanda ya so amma kai dai ya Muhammad ba wanda za ka iya samar wa imani sai Allah subhanahu wataala shine yake da wannan ikon shi ne yake da wannan dama am taquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaq والأسباق كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون Allah madaukakin sarki yake cewa am taquluna ko kuma kuna cewa inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbaqa kanu hudan aw nasara kuna cewa ibrahim da ismail da ishaq da yaqub da kuma al-asba su ai muka ce asba biya jikokin annabi yaqub ko akwai annabawa kuma a su kuna cewa waɗannan sun kasance yahudawa ne ko kuma nasara ba haka zancen yake ba saboda ai asali shi yahudanci ma daga baya ka zai sai ta ina waɗannan za su zama yahudu ko nasara kamar yadda Allah subhanahu ta'ala yake cewa cikin suratu ali imran ha antum haula'i hajjastum fi ma lakum bihi mai isa kuna yin jayayya abinda kuke da ilimi falimatu mato fi ma laysa lakum bihi ilm to me yasa kuke yin jayayya akan abinda ba ku da ilimi alhalin Allah shine masanin komai ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya shi annabi ibrahim baba yahude bane baba nasari bane asali ma ba a ma san wata kalma ta yahudanci ba ko nasaraniyanci sai daga bayan waɗannan sa'a waɗannan manya-manyan a bayan allah annabawa saboda haka allah ya ce walakin kana hanifan musulma shi ya kasance mutum ne wanda ya karkace wa dukkan wani addini ya bar addinin musulunci wa ma kana minar mushrikin shi fa ba shi daga cikin mushrikai saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya karyata yahudawa akai shine Allah yake cewa qul a antum a'lamu amillah wai ku da Allah wane ne ya fi ilimi ne waye ya fi sani ba buƙatar ma a ji amsar wannan amsar a fili take saboda Allah subhanahu wataala shine ya halarci ilimin ma gaba ɗaya duk wani ilimi na ɗan adam to ba wanda ya sanar da ɗan adam shi in ban da Allah subhanahu wa ta'ala allamal insana malam lam ya'lam Allah shi ne ya sanar da ɗan adam abin da bai sani ba saboda haka duk wani ilimi da aka gani a duniya to Allah subhanahu wa ta'ala ne ya sanar da mutane shi wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah shi ne wanda ya fito da ku daga cikin iyayenku mata la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba waj'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida Allah ya sanya muku ji da gani da kuma zuciya wacce za ku dinga hankanta abubuwa da shi wa man azlamu mimman katama inga indahu min Allah babu wanda ya fi girman zalunci fiye da wanda ya ɓoye wata shaida wacce take a wajen shi wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi kamar yadda Hassan al yake cewa كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي آتاهم إن الدين الإسلام وإن محمد رسول الله وإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء من اليهودية والنصرانية sun karanta a littattafansu cewa addini na gaskiya shine addinin musulunci annabi muhammad manzon allah ne sannan kuma sun karanta cewa da ibrahim da ismail da isa da yaqub da duk waɗannan jikokin na annabi yaqub waɗanda annabawa suka fito daga cikinsu babu bai ba ba na a ce amma kuma su kuma sai suke faɗan saɓanin haka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah mana babu wanda ya fi girman zalunci fiye da wanda ya ɓoye abin da ya san haka yake aka tambaye ka abu ka san haka yake kuma ba wata illa da za ta hana ka faɗa amma ka ɓoye wannan abu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ba wanda ya fi girman zalunci fiye da haka sun san annabi sallallahu alaihi wa sallam da siffofinsa a cikin littattafansu amma duk da haka kuma falamma ja'ahum ma arafu ta lokacin da abin da suka sani ya zo musu sai suka kafirce suka ƙiyaddadi kamar shtarau bihi anfusahum abinda suka zaɓar wa kawunan su ya munana wanda ba su komai ba illa saboda hasada fa ba'u bi ghadabin ala ghadab Allah malaukakin sarki yake cewa wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun amma fa Allah ba mai rafkana bane game da abin da suka kasance suna aikatawa saboda haka duk abin da suke aikatawa Allah subhanahu wataala yana gani kuma zai yi musu sakayya game da wannan abin da suke aikatawa saboda haka Allah subhanahu wataala ya san komai yana ganin komai kamar yadda yake cewa a suratul mulk wa asirru qawlakum aw isharu bi ku asirta maganganun ku aw isharu bihi ko kuma ku zamanto cewa kun bayyana innahu alimun bi zati sudur abin da yake cikin kira zama Allah madaukakin sarki ya san shi ballantana abin da E, ya zamanto an raga amfani shi tilka ummatun kodi kolak laha maka sabat walakun maka sabitun walakun aluna an maka ka ummatun kadikalat waɗancan al'umomi ne waɗanda sun raga gabata laha ma kasabat abin da suka tsororta na aiki to yana gare su wala kuma ka sabutum kuma abin da kuka tsororta na aiki shine zai shafe ku wala tusaluna amma kanu amalu amma fa ba za a tambaye su ba za a tambaye ku akan abin da suke aikata ba saboda kowa aikinsa da ya yi shi zai gani kamar yadda ɗaya daga cikin magabata yake cewa laisal fata man ya ƙulu kana abi innal fata man ya ƙulu anaga. cikakken mutum ba shi ne wanda zai ce babana wana wana wana wana ne amma cikakken mutum wanda ya san abin da yake shi ne zai ce ni wana ne amma alfahari da iyaye in dai ba kai irin nasu ba aikin banza ne saboda haka yanzu ka zo kana ba da tarihi babansa malami ne babansa mutum ne mai kyauta kai kuma marowacin aikin banza bi isa ma wani sai ya zama abin mun ji abin da faɗa amma su kuma iyayen abin da suka haifa ya munana wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suna da mahimmancin gaske saboda haka Allah subhanahu wataala kamar yadda yake cewa a cikin wata sura qul la tusaluna amma ajramna qul la tusaluna amma ajramna ba za a tambaye mu ba za a tambaye ku game da laifin da muka yi ba wala nus'alu amma ta'malun mu ma abin da kuka aikata ba za a tambaye mu ba saboda kowa zai je ne da aikinsa wa kullu insanin ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا فكرنت لكتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا يوكا إتكي وكانك حسابي don haka wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaske kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala a suratul haqqa yake cewa fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya kaga shi kadai za a ba wa kansa littafi zai ce ga littafi na ku karanta inni barantu anni mulaqin kitabiya fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man utiya kitabahu bishimali faya ƙolo ya laita ne walam ajini masu tajiya ya laita ha kanar tulkaziya ma'azina halaka anni sulkaniya ku zuhu sun maljani masallo sun mafi silsilacin zarguha ta yi ƙolo su fa'a فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مرتقين Allah maɗaukacin sarki yake cewa sai ya ƙulus su wawaye daga cikin munafukai ko kuma daga cikin mushirikai ko kuma yahudawa duka malamai sun fassara wannan za su dinga cewa ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha me yasa suka juya suka daina kallon alƙiblar da suke kallo da annabi sallallahu alaihi wa a lokacin da ya hijira zuwa madina ya yi watanni kusan goma sha shida zuwa sha bakwai yana kallon baitul matsi daga baya sai allah subhanahu ya umarce shi da cewa ya koma yana kallon ka'aba saboda haka shi ne allah subhanahu wa ta'ala a nan gurin yake cewa da ya ƙolo ha'o minan nan wawaye daga cikin mushrikai ko munafukai ko yahudawa za su dinga cewa ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha me ya juyar da su ba sa kallon alƙiblar da da suke kai Kullin lahin mashriq wal maghrib ga musu ai da mahuda rana da kuma mafadar ta duka na Allah ne don haka Allah subhanahu wa yana da ikon da zai sa musulmi ya kalli duk inda Allah subhanahu wa yake so hadi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah shine yake shiryar da wanda ya so ila siratin mustaqim izuwa ga tafarki wanda yake na daidai wa kadhalika ja'alnahu wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينفع تنقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan Allah subhanahu wa ta'ala yake kamar yadda muke canza alƙibla yadda muka so saboda babban abu shine biyayya gare mu to haka ma muka sanya ku kuma kuka zama ummatan wasatan abinda ake nufi da ummatan wasatan mana Allah subhanahu Ta'ala ya sanya al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun zama zababbu a cikin mutane mai yadda Allah yake cewa a surata Ali Imran kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ku ne fiyayya al'umma wacce aka fitar ga mutane ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kuna umarni da kyakkyawa kuna hani da mummuna kuna kuma imani da Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka shine ma'anar anan gurin wasatan mana mun sanya ku kun zama zaɓaɓɓu ta inda a cikin al'ummomi gaba ɗaya ba wata al'umma da ta kai al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin su ne za a samu mafiya yawancin waɗanda za su shiga cikin aljanna yawancin yan aljanna daga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake cewa li takunu shuhada'a 'ala nas domin ku zamanto shaida ga mutane kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wani annabi daga cikin annabawa zai zo ranar alkiyama yana da mutum biyu wani kuma yana da sama da haka saboda haka sai a kira mutanensa a ce shin wannan annabin ya isar muku ko da manzanci inda ga shi waɗanda suka karɓa addinin a ciki ba su mutum biyu ba ko mutum uku ko kuma kwatan kwacin haka sai su ce a'a mu ba wani annabi da ya zo mana saboda haka sai a ce masa kai da gaske ne ka je ka isar da sako zuwa ga mutanenka sai ya ce e sai a ce suwaye za su yi maka shida sai ya ce muhammad da al'ummarsa saboda haka sai a kira annabi muhammad da kuma al'ummarsa sai a tambaye su shin wannan ya isarwa da mutanensa saƙon da aka ba shi sai su ce e sai a ce menene ya ba ku wannan ilimin ta ina kuka gane haka sai su ce annabi ya zo mana ya ba mu labarin cewa wannan annabin ya isa wa da mutanensa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan shine ma'anar fadin Allah subhanahu wataala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata shine ma'anar wannan aya saboda haka kamar yadda ya zo daga Jabir dan Abdullahi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni da al'umma ta za mu tsaya akan wani tudu ranar alkiyama muna ganin halittu gaba daya babu wani annabi sai ya yi fatan babu wani mutum face sai ya yi fatan ina ma yana daga cikinmu babu wani annabi da ya zamanto mutanensa sun karyata shi face sai mu ne za mu yi masa shaida cewa ya isar da sako zuwa ga Allah subhanahu zuwa daga Allah subhanahu wataala mana ya isar da sako daga Allah subhanahu Ta'ala zuwa ga mutane shine ma'anar wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasafan kamar haka sanya ku ummatan wasafan mana muka sanya ku zababbu litakunu shuhada ala nas domin ku zamanto masu shaida ga mutane kamar yadda aka rawaito akwai wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam an taba yin jana'izar wata gawa saboda haka sai aka yi mata shaida da alkhairi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wajabat ta tabbata ma'ana aljanna ta tabbata a gare ta an taɓa zuwa kuma aka wuce da wata gawa sai mutane suka yi mata shaida da sharri sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wajabat ma'ana aljanna ta tabbata a gare ta saboda a wuta ta tabbata a gare ta da aka yi mata shaida da wuta saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da fassarar wannan ayar kamar yadda ya zo a cikin hadisi annabi sai ya karanta wannan ayar wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida da Allah madaukakin sarki yake cewa wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida mana annabin ku zai zama muku mai shaida a gare ku ranar alkiyama shi ma wannan akwai hadisin abdullahi dan mas'ud wanda wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi ya karanta masa alqur'ani saboda haka sai abdullahi bin mas'ud sai ya ɗauki suratu annisa ya karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin karantawa sai ya zo daidai wannan ayar فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا yaya zai kasance idan muka zo da shaida daga kowace al'umma kai kuma muka zo da kai shaida a matsayin wannan al'umma saboda haka lokacin da abdullahi dan mas'ud ya waiga sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawaye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa hasbuk ma'ana ya ishe ka ka tsaya iya daidai na saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam zai ba da shaida game da al'ummarsa kaga wannan ba karaman aiki bane Allah ce cewa wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'alama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibihi Allah sai ke ce cewa ba mu sanya al qiblata da ta kasance ba sai dan kawai mu san waye zai bi manzo waye kuma zai koma zuwa addinin sana'a sani ma'ana abin da ya sa muka ce ku kalli baitul maqdis daga baya kuma muka zo muka juyar da ku muka ce ku zo ku kalli ka'aba kawai mun yi haka ne domin mu jarraba imani saboda wani anan kawai zai ga shi gaskiya ba zai iya ci gaba da wannan juye-juyen ba zai ga kamar wasa ne da hankali alhari kuma allah subhanahu wata'ala shi ne ya haka saboda hikima wacce take mai girma shine ma'anar wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'alama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai mun sanya su kana kallon baitul maqdis daga baya muka koma ana kallon ka'aba mun yi haka ne ba don komai ba illa kawai don mu gane wane ne zai tsaya abin da ya kamata wane ne kuma kokonto zai kama shi ya ba addinin shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hadallah tare da cewa wannan canjin da aka yi daga Baitul Maqdis zuwa Ka'aba abu ne wanda yake mai nauyi illa 'ala alladhina hadallah sai ga waɗanda Allah ya shiryar da su suke da yaƙini su waɗannan za su ɗauka ba komai ba ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya yi ba don wani abu ba illa saboda ya jarraba imanin mutane illa saboda ya gane waɗanda sukan yi niyyar yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya kamata da kuma waɗanda ba su gama tabbatuwa a cikin imani ba Allah yake cewa wa ma kana Allahu a imanakum Allah maɗaukacin sarki ba zai tozarta sallolinku ba wannan gurin kamar yadda malamai suka faɗa sahabbai ne suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa akwai waɗanda suka mutu a al'iblar farko ma'ana kafin a koma ana kallon ka'aba akwai waɗanda Allah ya riga ya ɗauransu to yaya hukuncin sallarsu saboda wasu sun damu shine sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum mana Allah ba zai tozarta sallarku ba a nan gurin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kira sallah da sunan imani akwai matsala ta tauhidi mai girma inda malamai suka kafa hujja da cewa wannan yana nuna cewa ayyuka suna cikin imani dan haka yanzu komai imanin da kai a da Allah subhanahu wataala ka kudirci a cikin zuciyarka inda ba ka yin ayyuka to tabbas zai zamanto cewa kai ba mumini bane shi yasa kamar yadda suke cewa al-imanu ma wa fil qalbi wa saddaqathu al-a'mal mana imani shine abin da ya zamanto cewa ya tabbata a cikin zuciya kuma aka samu ayyuka suka gaskata shi shi yasa malaman idan suka zo tarifin imani suna cewa a qaulun bil lisan wa amalun bil jawari sannan kuma wa'tiqadun bil jinan mana zaka faɗa da baki la ilaha illallah sannan kuma ka kudurci a zuciya in baka kudurci a zuciya ba ya zama kawai magana ce ta baki ka zama munafiki ba za ka zama cikakken mumini ba idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun kaga abin da yasa munafikai suka zama munafikai shine saboda sun ce sun yi imani amma kuma walan ma ya dukkanin imanu fi qulubihim amma imanin bai riga ya shiga cikin zukatansu ba wannan shine dalilin da ya sa suka zama munafukai saboda haka dole kuma sai kayi aiki shi ya sa Allah wata hala a gurare da yawa idan ya zo yake hada aiki da kuma imani innan lazina amanu wa amilus salihati wal amanu wa amilu salihat haka Allah subhanahu wataala yake fada saboda iya mujarradin imani bai isa ba dole sai ka yi aiki shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi yake cewa ala inna fil jasadi mudgha idza saluhat saluha al jasadu kullu a cikin jiki akwai wata tsoka duk lokacin da ta gyaru to dukkan jiki zai gyaru saboda haka in mutum ya imani da Allah a zuciyarsa amma gabansa suna tabawa Allah wannan yake nuna cewa akwai tasgaro a cikin imaninsa saboda duk mutumin da imaninsa yake sambal to za a ga a wajen ayyukansa ma za a ga cewa insha Allah ta'ala yana tafiya a kai sannan da Allah subhanahu wa ta'ala ya kira sallah da sunan imani shi ma wannan zai nuna mana mahimmancin sallah da kuma girmanta shakiku bin salama yana cewa kana asabun nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an tarkuhu kufrun illa salah sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani abu wanda suke ganin barin sa kafirci ne sai sallah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bainar rajuli wa bainal kufri wa shirki tarku sala a wani hadisin yana cewa al'ahadu baina bainana wa bainahum as-sala faman tarakaha faqad kafa abin da yake tsakaninmu da mushrikai ya bambanta tsakaninmu shine kawai sallah dan haka duk mutumin da ya zamanto ya bar sallah to ya zamanto cewa kafir alamai sun yi saɓanin cewa idan mutum ya daina yin sallah saboda kasala shin full kaburi ne ko kuma hab ne mana cikakken kaburi ne ko kuma kufurin ne juna kufur sun yi ijima'i cewa in mutum ya bar sallah saboda bai imani da ita ba wannan kafuri ne original amma idan ya batta saboda kasala shin cikakken kafuri ne ko kuma dai sama-sama ne a wajen malaman malikiya da shafi'iyya da kuma hanafiya in mutum ya bar sallah ta kasulan saboda kasala to wannan ba cikakken kafiri ba ne amma za a kashe shi saboda aka yi kutalu haddar za a kashe shi kuma za a iya rufe shi a makawartun musulmi amma a wajen hanabila cikakken kafiri ne saboda waɗannan hadisan dan haka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam mu ga ya tsananta akan sallah sama da yadda ya tsananta akan ragowar abubuwa wani makaho ya taɓa zuwa ya ce da annabi sallallahu alaihi sallam' ba shi da ɗan jagora ga kuma kwazazzabai a madina shin an masa uzuri zai iya yin sallah a gida annabi sallallahu alaihi sallam' ya ce eh ya je sallah a gida har ya tafi ya fara tafiya sai annabi sallallahu alaihi sallam ya sa aka kirawo shi sai ya ce masa a tasma'un nida'a kana jin kira ya ce eh ya ce idan don haka ka amsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi na yi niyya a tsayar da sallah in yi umarni a tsayar da sallah wani ya jagoranci jam'i ni kuma in tara ice in je gidan duk mutumin da baya zuwa sallah ko na gidan shi kamar yadda ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa za ka ga mutum an zo da shi rangaranga an tsayar da shi a kauye cewa ma ya ta an ha'ila munafi ba wanda ba zuwa sallar jami'a cikin mutum munafi kaga wannan yake nuna mana mahimmancin sallah kuma kamar yadda hadisi ya zo ita ce farkon abin da za a fara yi wa mutane misali ranar alkiyama idan saluhat to ba matsala raguwa ayyuka Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya sa ya karfafa sallah saboda akwai manufofi masu yawan gaske da suka jawo Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta sallah akwai manufofi da kuma dalilai masu yawan gaske waɗanda suka sa Allah madaukakin sarki ya shar'anta sallah na farko a cikin sallah akwai ɗaya da ambatan Allah madaukakin sarki wannan yasa zaka ga duk wani abu da zaka yi a sallah akwai ambatan sunan Allah Allahu akbar subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la sami Allahu liman hamidahu alhamdulillahi rabbil alamin za ga duk inda ka juya akwai ambatar suna Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah yake cewa wa aqimis salata li dhikri ka tsayar da sallah saboda ambatona sannan sallah tana gyara zuciyar bayi kamar yadda al'allama abdurrahman bin nasir sa'adi yake cewa in ban da sallolin da muke to da mun zamanto daga cikin gafalallu kama yawan sallar da kake yi shine zai sa ka gyaru inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un saboda haka duk lokacin da mutum yake yawan yin sallah wannan zai taimaka wajen ya zamanto zuciyar shi ta gyaru shi yasa wani daga cikin magabata da ya zo a masallacinsa wani mutum yake ce masa yana so zai dinga yin zina a ba shi izini ya je ya zina sai ya ce to ba matsala zan ba ka izini ka yi zina amma ka je ka yi sallah ka zo ka yi sallah ta kwana arba'in a masallaci na bayan ka yi zan ba ka izini saboda haka sai ya zo ya yi da ya zo ya yi bayan kwana arba'in din sai ya tambaye shi ya ce to yaya magana da muka yi da kai sai ce ai ya ji kwata-kwata zinan mata fita daga cikin zuciyar shi da aka duk lokacin da mutum yake yin sallah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni to wannan zai taimaka wajen ya zamanto cewa ba zai zamanto daga cikin gafalallu ba kuma ba zai zamanto cewa yana abin da ya ka dama ba saboda Allah zai dinga gyara zuciyarta duk na kake yin sallah amma kuma ba ka samun gyaruwar halaye to akwai ayat tambaya akan wannan sallar taka sallah tana kankar zunubai duka annabi sallallahu alaihi sallam yana cewa misalin salloli guda biyar kamar misalin mutumin da yake wanka ne so biyar a ƙorama ba abin da zai rabu daga cikin dauɗa a jikinsa haka ma salloli guda biyar wannan shine dalilin da ya sa Allah ya ambace ta da sunan imani nan, wa ma kana Allah li yudhi'a imanaku. Allah ba zai taɓa tozarta sallolin 'yan uwanku waɗanda suka yi kafin a koma ana kallon Ka'aba ba inna Allah bin Allah ya kasance na ra'ufun ya kasance mai tausatawa ne rahimun ne mai jin ƙai ga mutane saboda haka Allah yana jin ƙan mutane inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa Allah madaukakin sarki mai tausatawa ne yana son tausatawa wa yufi ala rifqi ma la yufi ala al-unsi shidda yana bayarwa ta hanyar tausasawa abinda baya bayarwa ta hanyar a tsanantawa sannan Allah subhanahu wa ta'ala yana umarni da sauƙaƙa wa mutane da kuma yi musu magana mai daɗi wa ƙoronin nasi husna ku gaya wa mutane magana mai taushi wa ƙola lahu ƙaunar layyina la'allahu ya ta zakaru ƙauyar sadinara قد نرى ba وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أن إنه الحق من ربهم وما الله بغادل عما يأمرون kamar yadda bayani ya gabata annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya yi hijira zuwa madina ya yi watanni goma sha shida ko kuma ka sha bakwai idan ka kaddara hadda watan da ya je madina zai zama sha bakwai kenan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan watannin yana kallon baitul maqdis to yana yawan roƙon Allah subhanahu wataala akan Allah subhanahu wataala ya komar da alƙiblarsa ta zama Ka'aba to shine Allah sai ya yadda sai ya amsa addu'arsa sai ya komar da alƙiblarsa ta koma Shi shine ma'ana ta kallo ba waje ka sama tabbas mun ga yadda kake yawan jujjuya fuskarka a sama mana yadda kake yawan ɗaga fuskarka kana roƙon Allah subhanahu ta'ala cewa ya mayar da alƙiblarka ta zamanto cewa kaba falan wanniyan na ƙiblatan tarba Mutum da haka ne za mu juyar da kai ka koma kana kallon alƙiblar da kake so alƙiblar da ka yadda da ita kake santa Allah maɗaukakin sarki yake cewa don haka fa walli wajen haka shaƙarar masjidil haram don haka idan za ka yi sallah to ka dinga kallon ɓangaren ɗaki mai alfarma wato ɓangaren ka'aba inda ɗakin ka'aba yake ɗakin ka'aba yana madina ko na ok a maka yake to saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa da annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai yi sallah ya dinga kallon ɗakin Ka'aba wanda a Madina ga wanda yake Madina to in zai kalli ɗakin Ka'aba zai kalli ina ne ina zai kalla a kudu zai kalla haka ne idan zai kalla zai kalli kudu in za mu kalla haka zai kalla so zai kalli kudu ne eh, nan ba nan ne Al-Ibla. alƙibla saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce masa to ya dinga kallon a ɗakin Ka'aba ɓangaren inda yake saboda haka abin da yake akwai shine idan mutum yana kusa da Ka'aba to ya waje ba a gare shi ya kalli ainar Ka'aba mana ya kalli asalin Ka'aba amma in yana waje to zai kalli jihar ta ne shine ma'anar shatsarar masjid wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra ko ina kuke to sai ku dinga kallon ɓangaren inda ɗakin Ka'aba yake Da haka mu kaga yanzu tunda muna yamma da yamma muke kenan ko muna yamma da kaba to mun kuma sai mu kalli gabas kaga su kuma da suna gabas da kaba don haka su kuma in za su sallah yamma su kallo a makka kuma ba wani bangare na musamman kowa ya danganta da inda yake da haram saboda haramin a kusan tsakiya yake su waɗanda suke nan bangaren za a ga suna sallah suna kallon gabas waɗanda suke nan bangaren suna kallon yamma Wannan suke nan ɓangaren su kuma za a ga in suna sallah suna kallon kudu waɗanda suke ɓangaren matsala da sauransu da waɗannan unguwannin da suku dai su kuma in za su sallah sai ganta suna kallon arewa su kowa zai kalli shatsarar masjidin haramun Allah madaukakin sarki yake cewa wa innal na utul kitaba waɗanda muka ba wa littafi la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim sun san wannan canjin da aka samu daga baitul maqdis zuwa ka'aba sun san gaskiya ce daga ubangijinka saboda a cikin su an riga an yi bayani cewa za ka kalli ka'aba a sallarka saboda haka in ma sun yi jayayya to sun yi mukabara ne mana taurin kai ne wa mallahu bi zatilin amma ya amalo Allah subhanahu wa ta'ala bai zaman tora sananne ba game da abin da suke aikatawa na'am ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إنك إنك إذا لمن الظالمين malaman malikiya sun kafa hujja da waccan ayar da ta gabata da Allah subhanahu wataala yake cewa wa kuma kuntum fawallu wujuhakum shaqara akan cewa in mutum zai yi sallah to zai kalli gabansa ne ba zai kalli wajen sujada bane saboda an ce ka kalli ka'aba in ka kalli ƙasa kuma baka kalli hakikanin ka'aba ba sannan kuma zai jawo sai ka rankwafa ta yadda baka kalli ka'aba yadda ya kamata ba tare da cewa akwai malamai da suka tafi akan cewa ya halatta ya zamanto cewa ka kalli wajen sujada saboda za a basaraka mawudi a sujudi Allah maɗaukacin sarki ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wani abu wanda yake tabbatacce yake cewa wala in ataita allazina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak waɗanda aka ba wa littafi inda za ka zo musu da kowace irin aya ne kowace irin alama da za ka zo musu da ita to ba za su taɓa bin abin da ka zo da shi ba ba za su taɓa barin son zuciyarsu su ba abin da kake so ba wa ma an ta bi tabi'in iblatan. kai ma ba za ka ba abin da ya zamanto cewa suna bi batun da ɓata ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun waɗanda kalmar ubangijinka ta azaba ta tabbata a gare su ba su taɓa yin imani ba walau ja'atun kullu ayatin hatta rawul azab al-alim ko da ko za su ga kowace aya ne to in dai ba azaba suka gani kararawa to ba su taɓa yin imani ba saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma ba'dhum bi tabi'in qiblata ba su kansu ma ba haɗin kai ne da su ba saboda haka su ma tashin su ba zai bi tashi ba ina fatan mun gane saboda haka wa ma tabi bitabi'in qiblatahum kamar yadda ibnu kasir yake cewa ikhbaran an shiddati mutaba'ati rasul sallallahu alaihi wa sallam lima amarahu Allah ta'ala bihi wa annahu kama hum mustamtikuna bi ara'ihim wa hawa'ihim fa huwa aidan mustamtikun bi amri Allah wa ta'ati wa ittiba'i mardati wa annahu la yattabi'u ahwa'ahum fi jami'i ahwalihi ولا كونه متجها إلى بيت المقدس لكونها قبلة اليهود وإنما ذلك عن أمر الله تعالى ثم حذر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa ba zai taba bin abin da ke so ba dan haka ba zai koma ya bar alƙiblarsa ya koma yana kallon baitul maqdis ba inda Allah ya riga ya bashi wata alƙibla su ma kuma ba za su iya barin san san zuciyarsu su bu annabi sallallahu alaihi wa sallam ba Allah madaukakin sarki yake cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallam wala in ittaba'ta ahwa'ahum idan ka bi san zuciyarsu min ba'di ma ja'aka min al-ilm bayan ilimi ya zo maka kana da alqur'ani ka gane cewa ba akan gaskiya kika ba innaka idan lamina zalimin tabbas kai kana kan zalunci mana ka zamanto daga cikin azzalamai kamar yadda malaman tafsiri suke fada waɗannan abubuwan ana fada ne dan ya zamanto ala sabilin taqdir mana inda zaka ka yaka to ga hukuncin kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin an yi wahayi zuwa gare ka an yi wahayi zuwa ga annabawan da suka zo kafin kai in dai ka yi shirka to aikin ka ya lallace kuma za ka zamo daga cikin waɗanda suka yi asara saboda haka Allah subhanahu wataala shi yasa a nan gurin yake faɗa cewa inda za ka bi son zuciyarsu to da ka zamo daga cikin azzalumai zalunci shine sanya abu gurin da bai dace ba kamar yadda adalci shi kuma shine ba wa kowa haƙƙinsa gwargwadon yadda ya kamata na allazina atina allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum na yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun na'am الحق من ربك فلا تكونن من الممترين Allah maɗaukakin sarki yake cewa Allah dina ataina humul kitaba waɗanda muka ba wa littafi wato daga cikin Yahudawa da kuma Nasara kuma suka yi aiki da littafi, ya arifuna kama ya arifuna abu na sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san 'ya'yayensu kamar yadda suka san yayayensu haka suka san annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda me saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarin siffofinsa a cikin attaura da kuma injila allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injil waɗanda suke bin annabin da yake a rubuce a cikin attaura da injila muhammadun rasulullah na معه أشداء على الكفار ruhama بينهم Muhammad manzan Allah ne ko waɗanda suke tare da shi masu tsanani ne ga kafirai amma masu sauƙaƙawa ne da kuma yin rahama a junansu tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna suna ruku'u suna sujjada suna kuma neman yardar Allah subhanahu wataala Allah yace zalika masaluhum fit tawrah wannan shine labarinsu da kuma bayaninsu da aka yi a taura wa matsaluhun fil injili ka zar'in akhraja shaqa'ahu fa azarahu fastaglaza fastawa ala suqihi Ali ya li yafiza bihim al-kuffar kaga wannan yake nuna cewa ha injila ma an yi bayanin to shine dalilin da sa Allah subhanahu Ala yake cewa ya ya'rifunahu kama na abna'ahu sun san annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda suka san ƴaƴayensu wasu malaman suka ce kama ya arifuna abna'ahum bana kama ya arifuna abna'ahum min bainin nas kamar yadda inda ɗansu zai bata a cikin mutane to suna ganin shi komai yawan yaran da suke gurin zai gane cewa wannan ɗan shi kamar yadda ya zo a cikin hadisi wanda yake ingantacce akwai umar radiyallahu anhu ya tambayi abdullahi bin kalam yana cewa shin da gaske ka san muhammad kamar yadda ka san ɗanka da ya ce eh haka ne ko ma sama da haka saboda shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ne ya ba da labarinsa da kuma yadda zai kasance ya ce wa amma bini fala adiri ma kana min ummi ya ce amma ni ɗana ban san me ya faru da babar shi ba ban san me ya faru da babar shi ba zai iya yiwa ma ba ɗana ba ne wa inna fariqan minhum wasu daga cikin su la yastumuna al suna koya gaskiya wa hum ya'lamun alhali kuma sun san cewa gaskiya ce ta asali amma kuma saboda san zuciyarsu sai ya zamanto cewa sun koya gaskiya alhaqqu min rabbika gaskiya ce daga ubangijinka fala takunanna min al-mumtari kada kai kokanto haka ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ولكل وجهة هو موليها قوة الأمة تنادى الإبلة وجهة كله فاستبقوا الخيرات ويقوا قري وجن جزاوا إذواج الخير saboda me aina ma kunu ya ati bikum Allahu jami'a saboda duk inda kuka kasance to Allah subhanahu wataala zai zo da ku ranar alkiyama kuma zai saka muku da abin da kuke aikatawa inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai saboda haka duk inda ka kasance to Allah madaukakin sarki zai tashe ka kuma zai zo da kai ranar alkiyama kuma zai tambaye ka zai kuma tsayar da kai yayi maka bayanin duk abin da ka aikata ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu laisa laysa huwa wa hutun juma babu wani a cikinku ku ba sai sai ubangiji ya yi magana da shi laysa huwa wa hutun juma babu tafinta a tsakanin su saboda Allah wata ala yana jin kowanne yare ba wasu sai a lokacin za a koya ma wani yare ba ne. kowanne yare Allah wata ala yana ji yanzu yau malam masala ka addu'a da hausa ko ko kai ba to kaga haka ne akwai kuma dan kabila ko shi ma ya addu'a addu'a da tibi akwai wanda yake bari da shi ma ya addu'a da nufanci akwai dan sai ne shi ma ya yi addu'a da yaransa kowa ya addu'a da yaransa amma kuma duka Allah subhanahu wa ta'ala yana ci saboda shi sami'un ne kuma basir ومن حيث خرجت ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون الله سبحانه وتعالى يكي واقع قرسه ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ومن حيث خرجت فإنا كفتو فولي وجهك شطر المسجد الحرام كدنجا فسكا تدس فسكا إذوا بنجرا ɗaki mai alfarma wato ka kalli ka'aba in za ka yi sallah wa inna hu lal min tabbas gaskiya ce daga ubangijinka wa ma Allahu bi ghafilin amma ta'malun Allah madaukakin sarki ba ga falalle bane game da abin da kuke aikatawa ko daga ina ومن حيث خرجت كودا إنا كبتو فول وجهك haram. Ka dinga kallon ɓangaren ɗaki mai alfarma. wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shaqara ko da ina kuka fito ku dinga kallon bangaren daki ne alfarma malamai suka ce me isa akai ta maimaita wannan maganar ta cewa in za ku yi talla ku kalli bangaren daki ne alfarma wasu malaman tafsirin suka ce dalili shine saboda alƙibla ita ce farkon abin da aka fara yin na sakinsa ita ce farkon hukunci wanda ake yi aka zo aka goge shi aka kautace shi wannan shine dalilin da ya yasa Allah subhanahu wataala yake yawan maimaitawa ba dan wani abu ba illa saboda a ƙarfafa abin akwai malaman suka ce a'a kowace aya daga cikin ayoyin nan guda uku akwai ma'anar da take nufi ta farko tana magana ne game da mutumin da yana ganin ka'aba kuruku ta biyu tana magana ne game da mutumin da baya kusa da ka'aba ta uku kuma tana magana game da waɗanda suke ragowar garuruwa kamar mu da muke anan 'yan najeriya baƙaƙe saboda haka wannan shine yadda za ka raba waɗannan ayoyin guda uku saboda haka ba suna magana ba ne akan ƙarfafawa kawai a'a kowace aya akwai ma'anar da ya zamanto cewa tana ɗauka ta farko ga waɗanda suke kallon ka'aba ta biyu ba na'am ga waɗanda suke cikin maka amma ba ta ganin ka'aba na uku ga waɗanda suke ragowar garuruwa Allah subhanahu wata'ala yake cewa li Allah ya kuna linnasi alaikum hujja mun canza maka alƙibla ne saboda kar mutane su samu hujja da za su kafa a kanka saboda a cikin attaura da littattafan da suka gabata an yi bayani cewa alƙibla ka za ta kasance ne zuwa ka'aba saboda haka inda ba a canza ba to da waɗanda suke da ilimi daga cikin ahalin kitabi da sun samu damar da za su iya karyata ka illan lazina zalamu minhum Allah ya ce amma fa duk haka ba za ka taɓa fita ba daga waɗanda suke azzalumai waɗanda suke azzalumai dole sai sun samu abin faɗa saboda za su dinga cewa ai gashi nan yana cewa shi yana bin hanyar annabi Ibrahim amma shi annabi ibrahim baitul maqdis ya kalla shi kuma mai isa yake kallon ka'aba Allah ya ce kakka damu da magana su fala wa shawni kada ka ji tsoron su ka ji tsoro na wani utimma ni'mati alaikum na yi haka ne domin na cika ni'ima ta a gare ku wala ta tahtadun saboda kuma ku zamanto shiryayyu kama arsalna kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون الله سبحانه وتعالى يكتب كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون waɗannan ayoyin guda biyu da malam ya karanta da wannan da kuma faskuru ni kuma waskuru ni wala takfurun yanayin lokaci da kuma tambayoyin da muke da su ba za su bari mu karkare bayani a kansu ba amma in sha Allah ta'ala za mu yi bayani a kansu a darasi na 24 idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe talata da izinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu dacewa ya sanya rayuwar mu kamar yadda yake so na'am ba a karanta alkur'ani a cikin sujjada Nan sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala wa inni to an aqra alqur'ana sajidan aw raka'a tabbas an hana ni na karanta alkur'ani ina yin sujada ko ina ruku so ba a karanta ba wallahi dai inda baka yi kamanceceniya da wasu arna ba ba haɗa ba amma dai bin al'ada yana daga cikin abubuwa masu mahimmancin da ya zamanto ka da kake da ita a jikinka ta dace da irin yanayin al'adarka amma ba al'adar mutanensa na sallallahu alaihi Sallam har suturar ke yana tawa ne gwargwadon yadda al'adar mutanensa so yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci tare da cewa an kai haka in dai baka samu daidaito da wasu arna ba ba ka dani ana yi wa sallan nafila kabali da ba'adi amma ba kamar yadda ake na farin ba malam abdurrahman al ya kawo gurare da yawa da sallar nafila ta bambanta da sallar farilla a wajen su jira kabali da ba'adi a babinsa na karshe a littafinsa to akwai guraren da ake amma kamar kare da sura ko kare da kabbara ɗaya ko juji ba a yi ma dai asali ana yi a wasu guraren in ka koma a halari za ka samu to inda ya ci Alƙur'ani yana da cikin abubuwa masu albarka to kaga wannan zai nuna mana cewa ya halatta ya zamanto cewa ka karanta Alƙur'ani domin neman albarka da kuma neman nasara wannan yana daga cikin abubuwa waɗanda suke da mahimmancin gaskiya halatta mutum ya karanta alkur'ani saboda neman nasara da kuma neman samun jin daɗi da kuma annashuwa Allah ya ba mu dacewa mun taɓa amsa wannan tambaya abin da ya fi shi ne ka yi da larabci amma kama a sujjada in ta kama za ka iya yi da hausa amma dai da larabci shi ne asali kuma shi ne abin da ya fi dacewa ya kamata lakta inda malam lura ya ce ki nemi akwai lakta da muka yi akan hukunce hukuncen jina na al'ada a makarantar khadija su bin kuwani jiya 25 ga watan ramadan to ki ta take saurara ana ba ku wannan yana buƙatar sai mun san dokokin gidan kwastam ya cike yaya constitution ɗin ƙasa yake game da haka kafin iya amsa tambayar mu gane zalunci ne ko ba zalunci ba ne اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من هديت تبارك ربنا وتعالى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Ana a wai memorin yau ne